Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 17, 25 da kuma 60. Masu sauran a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ce kai tsaye ta tushen FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai rediyo amfani sarauniya fara'a nomad da da kuma niyya. kana masu na'urar kwamfuta a duk lokacin da suke son kama tashar to suna iya samu akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu are Assalamu alaikum yanzu din ma Ladan Ibrahim Ayo ne tare da Grace Alheri Abdu muke farin cikin sake jan ragaman shirin da wannan hantsin. Kuma bayan labaran duniya za ku je da wata cuta tukunno kai a gonakin mutane a jihar Plateau kuma taiwa albarkatun gona illa. Sai rahoton wasu malamai arba'in da da hukumomi a jamhuriyar Nijar suka damƙe domin samun su takardar shaidan karatu na karya Haka kuma za mu duba matsalar bullar cutar kwalara da ta bullo a Yemen kasar da yaƙi ya ɗaiɗaita akwai mu da sakonnin da ku masu sauraro kuka aiko muna sai dai yau ba za mu samu damar kawo muku labaran da suka ɗauki hankulan jaridun jamhuriyar Nijar ba kuma duk waɗannan da za mu kawo muku sai kun ci cikakkun labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum barkamu da hantsi ga cikakkun labaran. amurka ta ce ta bankaɗo wani shirin da dakarun gwamnatin ƙasar siriya ke yi na kai harin makami mai guba irin wanda aka kai a watan afrilu a arewacin ƙasar ta siriya da ya sa amurka ta mai da martani da harin jiragen saman yaƙi sanarwa da sakataren harkokin watsa labarai na fada white house sean spicer ya fita jiya litinin ta gargaɗi shugaban ƙasar siriya bashar al-assad da cewa idan dakarun gwamnatin suka kuskure suka sake kai harin makami mai guba za su ɗanɗana su ba wani ƙarin haske ko kuma ba da hujjar wannan zargi ba. jakadiyar amurka a majalisar ɗinkin duniya nikki hali ta rubuta a shafinta na twitter cewa ba assad kaɗai za a ɗora wa alhakin duk wani harin da za a kai wa farin kayan siriya ba amma har da rasha da iran da ke goyon bayan kashe mutanensa da yake yi Kotun kolin Amurka ta ce za ta yi nazari akan umarnin shugaba Donald Trump na takaitawa waɗansu ƙasashe shiga Amurka. To, amma a halin yanzu za a iya yin aiki da waɗansu ɓangarorin wannan umarni. Waɗansu kotuna biyu sun dakatar da amfani da umarnin da ya haɗa da jihar Hawaii da kuma Maryland. Kotunan ɗaukaka ƙara daban-daban sun goyi bayan hukuncin da jihohin biyu suka yanke. ra'ayin kotun kolin amurkan dai ya saba hukuncin da kotunan suka yanke a baya kotun ta goyi bayan haramtawa matafiya daga kasashen libya da iran da somalia da syria da kuma yemen shiga amurka da kuma dakatar da shirin ba 'yan gudun hijira mafaka sai dai alkalan kotun sun ce ba za su haramtawa 'yan kasashen ketare da ke da dangantaka ta zahiri da waɗansu da ke nan amurka ko kuma wata cibiya amurka shiga ƙasar ba To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Firayim Ministan Birtaniya Theresa May ta yi ƙoƙarin baiwa miliyoyin 'yan kasashen Turai da suka zama wato suke zama a ƙasar tabbacin cewa ba za a dagula rayuwarsu da ta iyalansu ba bayan Ingila ta fice daga cikin ƙungiyar tarayyar Turai a shekara ta 2019. Theresa May ta yi tayin ba 'yan asalin kasashen ƙungiyar tarayyar Turai 'yancin zama a Birtaniya. kamar kowane bature da aka haifa a ingila da waɗanda aka haifa a scotland da kuma wales sai kuma damar kula da lafiyarsu da ilimi da samun tallafawa marasa galihu da kuma kuɗin fensho za a kuma yi amfani da al'umman ƙasashen wato amfani da dokokin ƙasashen ƙasar ta burtaniya kan al'umman ƙasashen ƙungiyar tarayyar turai ɗin ba tare da la'akari da dokokin kotunan ƙasashen na turai ba a wani sako da ta gabatar me ta faɗa wa kimanin 'yan kasashen turai miliyan uku da dubu ɗari biyu da ke zaune a burtaniya cewa muna so ku zauna ta ce burinta shine ta ba dukkan waɗanda suke zaune a burtaniya a halin yanzu tabbacin cewa ba za a ce su fice daga burtaniya ba lokacin da burtaniya za ta fice daga ƙungiyar tarayyar turai Daga ƙarshe ofishin kasafin kuɗin Majalisar Dokoki da bashi da alaƙa da bambancin siyasa. Ya ce Amurkawa miliyan 22 ba za su sami inshorar lafiya ba ƙarƙashin tsarin kiwon lafiya na Majalisar Dattijan Amurka da zai maye gurbin tsarin kiwon lafiyan da talakawa ke samu da aka fi sani da suna obama kiya Ya rage adadin waɗanda ba za su sami inshoran ba ƙarƙashin tsarin Majalisar Wakilai da mutane miliyan ɗaya. sai dai ba lallai ne wannan bayani ya sauya ra'ayin 'yan majalisa da suke shirin kada kuri'ar kan wato kin amincewa da tsarin inshorar na majalisar dattijai da zai maye gurbin wanda tsohon shugaban kasan ya samar da ake kira obama kiya din ba shugaba donald trump ya bayyana 'yan jam'iyyar democrat da ke adawa da tsarin 'yan a matsayin 'yan hana ruwa gudu domin kin taimakawa 'yan jam'iyyar republican samar da tsarin da zai maye gurbin wanda aka kafa doka a kai ƙarƙashin shugabancin barack obama trump ya rubuta a shafin sa na twitter jiya litinin cewa 'yan jam'iyyar democrat ba su da wasu manufofi ko dabaru abin da suke kawai shine sa kafar angulu da kan tsari da kuma yin ƙorafi. kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka. bari mu faro da rahoton da ta lalata wasu gonaki a kudancin jihar Plateau, ga kuma Zainab Babaji da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Wasu manoman itatuwan kayan marmari da ƙwaron manja a kudancin jihar Plateau sun buƙaci hukumomi su kawo musu ɗauki kan wasu cututtuka da suka addabi gonakinsu, lamarin da ya sanya su tafka asara mai yawa. Cutar wanda manoman ba su iya tantance ta ba ta kashe tushen itatuwan kwaron manja da dama da haddasa rubewar mangorori da gwaiba a karamar hukumar kwamfan da ke nan jihar Filato. Farfesa Garba Hamidu Sharubutu shine shugaban sashen kula da lafiyar dabbobi a cibiyar binciken lafiyar dabbobi ta ƙasa da ke Vom a nan jihar Filato. Ya shaida min irin barnar da cutar ta haddasa a gonarsa mai hekta bakwai. Abin na lura da shi a nawa gonan shine bayan mun dasa wa'annan itatuwan kwara da mangoro bayan shekara guda sai na gaba ganyen sun fara lauɗi suna bushewa musamman ma da kaka yawancin ne sai ka ga suna neman su rube tun daga sama ah, da lemu da gwaiba da mangoro sai ga ya fara rubewa daga sama har ya zo ya fadi ko kuma ga ya yi dabbara dabbara ya nuna alamun ciwo ciwo hakan nan su yi baki baki da sauransu ni dai gona na na da hekta bakwai ne amma muna da manyan mu wanda suke da shi ya kai hekta wajen hamsin talatin akwai masu tushe wajen wajen dubu goma ni dai tun da na fara ban taba samun riban ko ko naira goma ciki ba to yanzu abin da muke so shine a tabbatar mana da wani jami'i wanda ya san ilimin wannan abu sosai ko kuma ma'aikata wanda suka san wannan abin sosai wanda za su dinga tahiya suna dudduba abubuwan nan su ɗauki rahoto suna dawowa da shi zo suna gaya ma gwamnati gwamnati ta ba da kuɗi a yi bincike gaskiya fi sabilillahi zai aiwatar da abubuwa masu inganci farfesa garba sha rubutu Abinci kenan ke bayani kan bullar wata cuta da ta lalata gonar kayan marmari da itatuwan kwaran manja a jihar Filato. Shi ma mai shari'a Thomas Naron ya ce suna buƙatar agajin gaggawa kasancewa da daman su manoman waɗanda suka yi ritaya ne. Shekaran da ya wuce a watan goma sai mun soma gani waɗansu kwarin suna bushewa. A wannan shekara sai mun gan manyan ma sun soma mutuwa wanda sun soma yayako. sai na je na sa muna kawo ruwa daga rafi zuwa gonan sun ci gaba kawai da mutuwa. To tun lokacin da kuka lura cewa akwai wannan cuta wani mataki kuka ɗauka? Na reporting da zonal officer Shandam ba su ɗauki mataki immediately ba. Eh, me kuke ganin kamar ya kamata gwamnati ta yi? Duk abin da za su bamu idan za su bamu itatuwan ne za mu karba idan za su ba da kuɗi ne ba za mu ki ba. Mai shari'a Thomas Naron kenan na tuntuɓi jami'a mai kula da ayyukan noma a ma'aikatar gona mazauna ta jihar Plateau Helen Gontur wanda ta shaida min cewa da zaran sun samu rahoto daga manoma. a shirye suke su duba don gano irin nau'in cutar. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a nigeria. Yau kasar Hausa. To madalla kafin mu ci gaba bari mu ci gaba da shakatawa da wani faifan kuma. Zayyanu mai kwana da shiri da auduran sarki ya daɗe. Zayyanu mai kwana da shiri da auduran sarki ya daɗe. Zayyanu mai kwana da shiri da auduran sarki ya daɗe. Ka tashi lafiya sarki. Kuma sarki. kuma ta shaida lahiya sarkin nasara. Kwanan ka lafiya sarki. Kowa ta shaida lahiya sarki. yeah. sarki. Kuma ta ka lahiya sarkin nasara. Zaman ka lafiya sarki. Kuma ta ka lahiya sarkin nasara. ɗan audu adilin sarki. Ya sarkin fada ya shaida wai baba ba ganin wai kayi da To ma da a gaida Ibrahim Sani Aliyu Dandawo dan marigayi Sani Aliyu Dandawo da wakar Dr. Zayyano Sarkin Yawuri. Yanzu bari mu je jamhuriyar Nijar inda hukumomi suka kame wasu malaman makaranta har su 46 domin samun su da mallakan takardar shaidan kammala karatu na karya ga haruna mamman bako da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton bayan kan rana a lokaci mai tsawo tsakanin haɗin gambizar ƙungiyoyin malaman makarantar boko na jamhuriyar nijar da hukumomin ƙasar game da maganar bincike game da mizanin kowane malamin makaranta sai gashi a jihar maradi hukumomin sun ba da labarin dahe malaman makarantun nan boko 46 da ke da takardu na kammala aji na jabu kamar yadda malam zakar umaru gwamnan jihar maradi ya bayyana ma manema labarai wasu daga ciki cikinsu kuɗin nan da suke ɗauka ba su sauke nauyin da abisa kansu na karantar da yara ko kwanan nan mun samu malamin makaranta 46 nan cikin jihar maradi masu diploma na jabu kuma mun aika sunan da su koti allah yi su sanin da yawa suna barin ayyukansu suna tahiya ko su yi wani aiki can daban kuma muna jiran wancan evaluation bincike wanda gwamnati za ta yi na malaman makaranta shi ma yana cikin koke-kokensu masu ta da kayar eh, baya ba su a yi wannan bincike to munan jihar maradi alhamdulillah mai yawan malaman makaranta kowa ya kai dosiye sun yarda a yi evaluation kuma insha Allahu cikin wata mai hita za a yi wannan evaluation din a gani wa ya dace ya ci gaba da zama malamin makaranta wa ya dace kuma da a ƙara bashi wani sabon ilimi eh, saboda ya kai daidai da wancan wanda ya dace shine manufar evaluation din nan a nasu bangaren kungiyoyin haɗin kan malaman makarantun nan boko ta jihar maradin mai suna fizen ta hanyar magatakardanta cewa da mamamani suna cewa ba za su goyon bayan duk wani malamin makaranta ba da ya kutsa aikin ba da karatun boko da takardun kammala aji na jabu. Duk wanda ya san diplom ɗin ta jabu ce gaskiya ana da yancin a kama shi wanda aka tabbatar da diplom ɗin na jabu ne zan gaya muku suna nan gidan kasu a nan karkarar maraɗi mutum 46 ne aka yi sifozi masu wannan diplom ta jabu e ɗaya ana na ana ana biyar su duk wanda aka kira aka yi anket aka ga lalle diplom ɗin shi haka nan ne gaskiya sai gidan kasu ke raba shi lalle mu sandika ba mu fatan mu ga an sayan gidan kasu amma in ya zamanto diplom ka ta jabu ce lalle mu sandika ba mu kufur dan abun jabu muna aiki bisa kan gaskiya dan haka muke so mutane duk wanda suka san da diplom su ta jabu ce to su tabbatar da gaskiya suna an kurar ɗin risk shine muke so an sayo man abu ne wanda sai ka shirya sai kana da ilimi sai kana da kuma niyyar ka yi shi wanda kuma bai da diplom ta jabu ko an kira shi gaban shi mahaifar ya in aka konsatan diplom inka ta kwarai ce in ma wani kuskure ne aka yi birifiya ga gyara kawai sakin ka za yi. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar. Wannan kiɗan tica ne wannan batun tica ne tica uban karatu. Idan ka aifi ɗanka ka kai shi karatu. Isa isa iya ke farce sannan ya wanke riga ije aje ka gane yaro izan karatu. Idan kwaɗanka ya kwana ɗanya ya kwana biyu bai zo cikin haɗe ba. Tica ka gane zai bi shi har gidansu da ido ba fiya ta idan ka haifi ɗanka sannan ya yi firamare ai ya yi sakandire ai ya je yunibasi ya je yaman da rasha ya gangara america sannan ya sauka london ya gangaro ta paris to yanzu kuma sai rahoton cutar kwalara ta bullo a kasan yemen ga rahoton mariana diallo jummai alita fasara kuma za ta gabatar Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce bullon annobar kwalara a ƙasar Yemen da yaƙi ya ɗaiɗaita, ƙila ya kama fiye da mutane dubu ɗari uku kan ƙarshen watan Agusta idan Allah ya kai mu. Ƙaruwar kusan mutane dubu ɗari da tamanin kenan a yanzu. Abokiyar aikinmu ta sashen Turanci Mariyama Diallo ce ta tsara wannan rahoton da ke cewa wannan matsala ta kunno kai ne a saboda rikicin tsawon watanni ashirin da bakwai. da ake tsakanin 'yan tawayen huti da kuma sojojin gwamnati waɗanda rundunar ƙawance ƙarƙashin jagorancin ƙasar saudi arabia take marawa baya yara ne suka fi ɗanɗanawa a saboda ɓullan annobar kwalara a ƙasar ta yemen domin kuwa kusan rabin mutane dubu ɗari da tamanin da suka kamu da cutar yara ne shugaban hukumar ba da agajin jin kai ta majalisar ɗinkin duniya Stephen O'Brien ya bayyana ɓullar annobar a zaman masifar da ɗan adam ya ƙirƙiro. Ɓullar annobar da ɓangarorin Yemen a yakin basasar watanni 27 suka haddasa. Mr. O'Brien ya ci gaba da cewa. The numbers are absolutely staggering. It's getting worse, and the cholera element, in addition to all the uh, Ya ce yawan mutanen da suke uh, kamuwa da cutar yana uh, firgitarwa. ya ce al'amarin na ƙara munan cewa uwa uba kuma ga rashin isassun kayayyakin abinci da kuma magungunan yin jinya. Ƙungiyar ba da agajin gaggawa ta Osfan ta buƙaci a tsagaita buɗe wutar ciwon kwalara. Daraktan ƙungiyar Osfan, Nigel Timinis, ya ce gwamnatocin da suke marawa ɓangarorin ƙasar Yaman su ne suke ruruta wutar rikicin ƙasar maimakon su baiwa ayyukan jin kai fifiko. Governments who are providing generous uh, funding are also making money from supplying weapons, munitions, military equipment, technology. They're providing logistical and financial Yace gwamnatocin da suke ba da taimakon kuɗi su ne kuma suke bai wa ɓangarorin kuɗin sayan makamai da sauran kayayyakin soja da kuma fasaha. Su ne suke bayar da taimakon kuɗi da kuma wasu taimako a rikicin da ake yi. ya ce babu abin da hakan ke haifarwa illa ƙara ruruta wutar rikicin maimakon a rage wahalar da jama'ar ƙasar suke sha. Ana da ya kamuwa da cutar kwalara idan ƙwayar cutar ta shiga jikin mutum ta hanyar shan ruwa mara kyau da kuma cin kayayyakin abincin da ba haya suka lalata. Ƙungiyar lafiya ta duniya ta ce daga cikin waɗanda suka kamu da cutar izuwa yanzu kimamin mutane dubu ɗaya da mai tan cutar ta kashe ita kuma ƙungiyar samar da wadatar abinci a duniya ta ce baya ga matsalar ɓunna annobar kwalara ƙasar yemen tana dab da fadawa cikin yunwa a saboda fari domin kimamin mutane miliyan goma sha bakwai a ƙasar ba su san inda za su samu abinci ba gashi kuma asibitin da ke birnin hodeda mai tashar jiragen ruwa a ƙasar tana kuma fama da tsananin matsalar yawan yara masu fama da karancin kayayyakin abincin gina jiki. Wani likita a asibitin mai suna Dr. Haula Umar ya ce, There's an overflow of patients with 10 or 12 patients daily and sometimes more. The number of malnutrition cases has spiked in recent times. Dr. Umar ya ce suna fama da yawan kurarar majinyata domin a kulli yoman sukan samu majinyata tsakanin goma zuwa goma sha ɗaya ko kuma fiye da haka da ake kwantarwa a asibitin ya ce yawan yara masu fama da karancin kayayyakin abincin gina jiki yana ta karuwa a 'yan kwanakin da suka shige fiye da yadda asibitin za ta iya ɗaukar ɗawainiyarsu ko kuma jidalinsu a bara ƙungiyar tallafawa yara ƙanana ta majalisar ɗinkin duniya da ake cewa unicef a takaice ta yi kashedin cewa kimamin yara miliyan biyu da dubu ɗari biyu ne suke fama da matsanancin karancin kayayyakin abincin gina jiki a ƙasar yemen To har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC yanzu muna agogo ya ce karhe uku na tsakar dare da minti 22 kuma kafin ku ji shirinmu na gaba ga wannan saƙon. Ya Allah ya Allah na roƙa. A nan Katsina mun yi rekodin din kes na fiyade sun fi ɗari wadansu in kaji kamar ka yi kwalla. Muna da 'yan majalisun jiha guda arba'in babu mace ko ɗaya. muna da ciyamomin ƙananan hukumomi fiye da arba'in babu mace ko ɗaya muna da 'yan majalisun tarayya guda 24 babu mace ko ɗaya ga gwamna ga mataimaki duka ba mace akwai haƙƙi na mutum idan ba za ka iya aure ba idan ba ka da halin aure ba ka da halin riƙe mata ka ba ta inda za ta zauna ka ba ta abincin da za ta ci ka ba ta tufa ka bata makwanci to idan ba ka da wannan kada ka yi aure in ka mare ni daidai ne in mare ka tun da dai an ce in ka ɗauki rai ma a ɗauki ranka ka ɗauki ido a ɗauki naka ka ɗauki haƙori a ɗauki naka don in kai mari ba za a rama ba auren nan a hannun maza yake idan har za su mana horo mu rama irin horon da muka musu ba ma mu kai ƙara a gaya musu a jakunan su su gyara ba ga ba lallai ne su riƙe mu ba Abin da muka gani a zahirance abin tausayi ne. Babu makaranta ko ɗaya wadda za a ce ɗalibai na zuwa. Suka daddanne min kafana da hannuna sai na ji ɗayan shi kuma yana cire min wandona sai suka yi lalata da mun samu bayanai waɗanda suka ɗaga mana hankali daga yaro na cewar ga wasu abubuwa suna faruwa marasa daɗi. Ai ba shi kaɗai aka yi ba akwai mamonitan da aka yi mai. Ku kasance tare da shirin domin iyali kowace alhamis da karfe shida na safe agogon agogon Najeriya, Nijar da Kamaru karfe biyar agogon Ghana. Jama'a tambaya ni ke da. In ko ka in In yi shuru ko To yanzu kuma ga saƙonin da ku masu sauraro kuka aiko mana. Salamu alaikum sashen Hausa na Muryar Amurka. Kuna tare da Yusuf Bazuka mai laida gwalalo a jihar Bauchi. na yi wa dukkan musulmin duniya fatan an yi sallar idil fitiri lafiya da fatan Allah zai karbi ibadanmu, da fatan Allah zai yafe mana kurakuranmu Allah ya sa muna daga cikin waɗanda aka gafarta a wannan wata mai alfarma albarkacin annabi da alkur'ani assalamu alaikum tsarin hausa na muryar amurka suna na magaji suka zai da garki lokal government jigawa state ina magana daga nan onitsha ta jihar anambra godiya ga yabo ta tabbata ga allah subhanahu wa ta'ala wanda ya nuna mana farkon watan azumi ya nuna mana kuma karyansa ina amfani da wannan dama godiya allah subhanahu wa ta'ala da ya nuna mana wannan lokaci Salamu alaikum sashen Hausa rediyon Amurka. Suna na tsallan Doja Kadara jihar Niger Najeriya. Ina kira ga gwamnatin Najeriya. A halin yanzu gaskiya tun da ke ta <clears throat> ah, yan kasuwa sun ci karshen gwamnati a wutan nepa a Najeriya da gaskiya talakawa sun shiga uku. To muna kira ga gwamnatin tarayya don Allah don annabi a taimaka to an ce wannan hannun nepa a hannun yan kasuwa. wannan ba an koma an ci baya. Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amerika mai magana Dr. Abdullahi mai maganin gargajiya gulma jihar Kebbi a tarayyar Najeriya. Sashen Hausa na murya Amerika ina so in ba da na. ra'ayina akan cin zarafin da wasu jami'an tsaron Najeriya suka wa dan jarida a Usman El Yakubu Usman. Gaskiya wannan abun bai dace ba saboda bai dace a ce jami'in tsaro na dan sanda yana cin zarafin dan jarida ba ya kamata kowa ya tsaya ga bakin aikinsa. su kar shiga huruminsu su ko kar su shiga huruminsu kamar ta yadda suka ci zarafinsa har suka amsha masa abin magana na ɗaukar labari suka walakantar da shi gaskiya bai dace ba ina kira ga shugaban kare haƙƙin ɗan adam mai bin diddigin al'amura domin ya an soma wannan ɗan jarida haƙƙinsa akan cin zarafin da aka yi masa. assalamu alaikum biyu hausa ni ne isaka haruna maganin kano daga akara ghana. To yanzu dai zai mu ce alhamdulillahi kamar yadda muka sha ruwa lafiya da fatan ina ta al'umma musulmi murna har da ƙasa ta Najeriya da sassan duniya biyu ya Hausa a huta lafiya. Salamu alaikum. Assalamu alaikum wa amurka sunana Abubakar sai da daga rafin dan koyi da kuro lokal jihar Zamfara. Ana ina amfani da wannan damar domin in taya mu jama'a musulmi muna an sha ruwa lafiya kuma ubangiji Allah ne mai kawo da batun daga. To madalla yanzu kuma mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan kara a takaice. amurka ta ce ta bankaɗo wani shirin da dakarun gwamnatin ƙasar siriya ke yi na kai harin makami mai guba irin wanda aka kai a watan afrilu a arewacin ƙasar ta siriya da ya sa amurka ta mai da martani da harin jiragen saman yaƙi sanarwar da sakataren harkokin watsa labarai na fada white house sean spencer ya fitar jiya litinin ta gargaɗi shugaban ƙasar Siriya Bashar al-Assad da cewa idan dakarun gwamnatinsa suka kuskura suka sake kai harin makami masu linzami wato mukamai masu guba za su ɗanɗana kuɗa su ba dai wani ƙarin haske ko kuma ba da hujjar wannan zargi ba. Kotun kolin Amurka ta ce za ta yi nazari akan umarnin shugaba Donald Trump na takaitawa waɗansu ƙasashe shida wato shiga Amurka. to amma a halin yanzu za a iya yin aiki a waɗansu ɓangarorin umarnin. Waɗansu kotuna biyu sun dakatar da amfani da umarnin da ya haɗa da jihar Hawaii da kuma Maryland. Kotunan ɗaukaka ƙara kuma guda biyu suka goyi bayan hukuncin jihohin. Sai dai ra'ayin kotun kolin Amurka ya saba hukuncin da kotunan suka yanke a baya. Kotun ta goyi bayan haramtawa matafiya daga ƙasashen Libya da Iran da Somalia da Siriya da kuma Yemen shiga Amurka. da kuma dakatar da shirin ba 'yan gudun hijira mafaka. Prime Ministan Birtaniya Theresa May ta yi ƙoƙarin baiwa miliyoyin 'yan kasashen Turai da suke da zama a ƙasar tabbacin cewa ba za a dagula rayuwarsu da ta iyalansu ba bayan Ingila ta fice daga cikin ƙungiyar tarayyar Turai a shekara ta 2019. To madalla da ta labaran mu kawo karshen shirin gaba ɗayansa yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa musamman Grace Alheri Abdu da ta gabatarwa sai Cubahiro Jojo ne da ya ba da umarni sai injiniyan mu wannan lokaci wato Zainab Abdulrahman ni Ladan Ibrahim ke cewa sai an jin ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki ko har da shirin noma tushen arziki na Safiul lahashin Gumel.